Biyo bayan caccakar gwamnoni da shugaba Buhari ya yi kan gazawar wasu su ga biyan albashi, gwamnan Bauchi barista Muhammad Abdullahi ya ce kuɗin nan na Paris Club da gwamnatin tarayya ta basu kuma yanzu suke neman ƙari haƙƙinsu ne ba wai wata kyauta ce ko bulu suke karɓa ba. Gwamnan da yake magana bayan taron majalisar tattalin arziki ya ce ba daidai ne ake zargin jihohi da rashin biyan albashi ba yana mai buga misali da jihar Benue da ya ce ta gaji bashin albashi da ya wuce hankali. To ire-iren waɗannan jihohi ne ba samu sun biya albashin nan ba kuma a batun da muka zo da shi gaban shugaban kasa ba wai cewa muka shugaban kasa nan take ɗau kuɗaɗe bayar ba wayannan kuɗaɗe fa bashi ne da gwamnatin tarayya ta ci na jihohi da ƙananan hukumomi shine ake biya ba wai zuwa muke da kokon bara muna karɓar kuɗi da gwamnati a kuɗin jihohi da ƙananan hukumomi wanda zamanin gwamnatin obasanjo da aka zo yunkurin biyan bashin london da paris club aka ɗau kuɗaɗen nan gaba ɗaya aka je aka biya ba tare da la'akarin cewa kuɗaɗen nan sun shafi jihohi da ƙananan hukumomi ba to shi shugaban ƙasar najeriya na yanzu president muhammadu buhari saboda tausayi da yake da shi na talakawa ya amince da a fara biyan kuɗin ya ce a biya kashi hamsin cikin ɗari A ɓangarensa a Bauchi, gwamnan ya ce yana biyan albashin ma'aikata a kan kari. Tun zamanin da aka karɓi kasan farko ba su suka London da Paris Club, jihar Bauchi ta biya albashi ta biya fensho wanda daga lokacin zuwa yanzu sai dai ma mu biya albashi kafin lokacinsa. In ka je kai bincike a jihar Bauchi za ka samu azumi da ya zo kafin ya kama na biya albashi. sallah karama da ta zo kafin lokacin albashi ya yi na biya sallah babba kafin lokacin albashi na biya saboda haka batun albashi a jihar Bauchi ya zama tarihi Hakanan bayan taron gwamnan jihar Kebbi Atiku Bagudu ya musanta raɗe-raɗin sojoji na gudanar da allurar rigakafin kyan dambiri da har ma aka kalawa sojojin yaɗa cutar da gangam. Labaru da ke fitowa kyan dambiri ya bazu jihohi an yi bayanin cewa ba gaskiya ba ne. Jiha guda ce bayelsa zargi da ake yi cewa sojojin Najeriya na allurar rigakafi wasu wurare cikin najeriya ba gaskiya ba ne an ce babu inda sojoji suke aikin rigakafi ko kuma aka kira su su taimaka da maganar rigakafi bale ma su yi wani abu wanda ake na asha cikin bayanin da gwamnan abiya ya yi ya yi bayani ya ce ai ita hukumar soja din nan ai duk 'yan najeriya na cikinta don haka baya yiwuwa hukuma da take da irin wannan tattaron jama'a a zarge ta ma da amma yi tunanin in ma ba a yaba musu wani kwazon da suke to ba za a rena musu ba. Har yanzu dai akwai jihohi da dama da ba su biya albashin ma'aikata ba a tsawon watanni bayan aikin tantance ma'aikata da bayyana gano na bogi. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.